أعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المنتجبين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu idan muka duba muka dubi halin da musulmi suke ciki a duniyan na yanzu muka duba mu halin da mu ma muke ciki a wannan ƙasan wannan ƙasan da suke ce ma najeriya to halin da muke ciki shine halin da sauran musulmi a wurare da dama a duniya mafi yawan wurare a duniya halin da suke ciki kenan na halin kakanikaye halin kaskanci da wulakanci da hargitsi to Abinda da za mu tambaya shine me kawo wannan me kawo wannan halin da aka shiga ciki ba mu ne akan gaskiya ba ba to ba addini mu ne addinin gaskiya ba ba addinin da Allah ta'ala ya aiko manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi ne da shi ba me yasa muka shiga irin wannan kaskanci din me yasa aka shiga cikin wannan irin mawuyacin hali din a duniya gaba daya idan yanzu ka duba za ka ga duniya na ɗauko kowa dai ya san halin da mu muke ciki a nan ƙasar nan da suke ce ma najeriya to in ka ɗauko ka ga irin wulaƙanci kamar a nan kafin faɗi na nan barin ɗan taɓa mana wasu wurare za ka ga wurare kamar irin su palestine wanda shine wato babban abin da ya kamata ya damu musulmi wato manzo Allah sallallahu alaihi ya ce idan ɗan uwanka yana fama da matsala a wani waje a duniya idan kai baka ji komai ba to baka a cikin al'umma din dole ya zama abin da ya shafi al'umma a ko'ina ya shafe ka mu ma ga halin da muke ciki to amma ga halin da palestine ke ciki alƙiblan farko na musulmi a nan alƙiblan farko na musulmi yake inda nan ne aka fara fuskanta wajen yin sallah kafin allah ta'ala ya yi umarnin cewa yanzu a juya ne a kalli ka'aba. sannan kuma nan ne manzo Allah sallallahu alaihi ya yi mi'raj ya yi istira daga makka zuwa kudus zuwa betul maqdis sannan kuma daga nan kuma ya yi mi'raj zuwa sama wato ƙasa ne inda ga annabawan Allah da dama an binne su a wannan ƙasan sun Allah ta'ala ya aika da su a ciki a wannan wajen ya ta da su a nan kuma mafi yawan kaburburansu yana wannan wajen ƙasa ne mai alfarma amma yanzu yana hannun la'anannu najastattun bayi sahayoniyawa ƙasan yana hannunsu kuma an fi shekara fiye da kusan saba'in da wani abu ko fiye da kusan tamanin yanzu wato suna ta tursasa ma bayan allah wanda suke wajen ko yake alhamdulillah Allah ya sa tun da suka kama wajen ba mutanen ƙasan ba su taɓa yin shiru ba ba su taɓa yin shiru ba kullum gwagwarmaya suke sun yi fiye da shekara saba'in da wani abu yanzu suna fa suna ta gwagwarmaya sannan banda nan wajen in ka duba ka je wasu ƙasashen musulmi za ka ga halin da musulmi suke ciki a ko'ina a duniya su ne su ake tsangwama su ake eh, wulakantawa su ake musu wannan to me ya kawo duk wannan sannan kuma misali kenan ga su yemen ga su wasu wurare dai haka a duniya daban-daban da ake wulakanta musulmi ga su myanmar da wasu kasashe wasu ma kila wani ma bai ma su bai ma taba jin sunan kasan ba me ya kawo wannan kuma mu nan to yanzu bari mu dawo yanzu da ni ina maganan wasu wurare abin da yasa na kawo palestine na farko don palestine shi kadiya ne ko in ce al'amari ne da ya kamata kowane musulmi a ce ya dame shi don wasu daga cikin dalilan da na ambata duk da cewa mu ma ga mun halin da muke ciki halin kaskanci da wulakanci da aka sa musulmi a ciki ko in ce musulmi ma suka sa kansu a ciki don yanzu za ka ga cewa wato musulmi har ma har wani wanda ba musulmi ba shi zai buki kirji ya ce shi addinin shi zai tsaya ma addinin shi ko a wajen aikin shi ne ko a makaranta ne ko a ina ne duk inda ya samu kanshi ko zai ma iya fitowa ya yi abu ya ce shi ya yi ne don addini shi amma ƙasƙancin da musulmin ƙasan nan suka shiga ciki ya sa wato ba ma za su iya buɗe baki su ce su musulmi ne ba ko a ma'aikata ko a wajen aiki ka gansu za ka ga ana yin abubuwa wanda ya saba ma abin da ya kamata a yi ko ya saba ma haƙƙinsu amma ba ma za su iya fitowa su ce ai su a matsayinsu na musulmi ba su yadda da wannan ba. wato wannan tsarewan da aka yi mana ya sa na wasu abubuwa da dama na gani wanda ni ban san yana faruwa ba wato misali a zaman mu a hannun wayannan azzalumi din kamar misali a prison da muke da muka zauna sai in ga su musulmi din ana zaluntan su ba musamman ne kalla dai ne a wajen mata ni inda aka sa ni sai in ga ana zaluntan su an take musu haƙƙin addinin su amma sai ka ga ma'aikatan musulmi wasu ga ma'aikatan musulmi ba wani cikinsu wanda zai yi kokari ya kare haƙƙin musulmi ɗin in kai magana ya ce to ya zan yi kada a ce wai ni na ce na kare addini na amma a lokaci guda za ka ga waɗanda ba musulmi ba da suke nan tare su kiristocin da kenan su suna kare nasu suna kare e, e, e, abin nan suna tsaya su yi kokarin kare 'yan addininsu kuma su ce su suna yi don addininsu ne amma sai ka ga musulmi shi yana ma makyarkyata yana kada ya zo ya ce shi musulmi ne a ce shi musulmi ne abin idan idan bai kamata a faɗi addini ba ai bai kamata su ma wayanda ba musulmi ba su su faɗi su ɗauki wani matsayi su ce sun yi haka nan ne don su addininsu ne amma sai ka ga su za su fito su kare nasu wato kamar ko da ma ana zaluntar wasu ne da aka tsare a cikin prison din wanda su kiristoci ne ko ma ba zalunci ba ne wani lokaci wani lokaci ma ba zalunci ba ne kawai dai wani abu ne wanda suke ganin haƙƙinsu ne sai ka ga su wayanda suke eh, kiristocin yan uwansu suna kokarin kare su amma sai ka ga musulmi ai yana wato yana ma tayu ma shine babba a wajen amma ba zai taɓa fitowa ya taimaki ko wani abu wanda ya a kan masu 'yan addinin shi ɗin suna da gaskiya ba zai fito ya ce wai suna da gaskiya ba don yana jin tsoro ni na ga misali irin wannan ba kuma zan bata lokaci na ina faɗa a nan banda ba shine makasudi na ba har ma na yi ta mamaki na ce to dama ni na daɗe na kan ji malam na maganan cewa wato don lallacewan musulmi a ƙasar nan wato ba ma zai iya bugi ƙirji ya ce shi musulmi ne ba in a wajen aiki ne sai ce ha kada a ce na nuna bambancin addini in kuma a waje a makaranta a'a kada a ce na nuna shi wannan kuma bai hana wanda ba musulmi ba shi kuma yana nuna wace wa shi nashi nashi ne amma kai musulmi kai ba za ka kare ba za ka kare addininka ba wato ba ma za ka iya bude baki ka ce kai dinnan musulmi ne kuma kana abu ne dan musulunci ba me ya wannan wulakanci da kaskanci to zan Eh, zan faɗi zan kawo wasu hujjoji wanda zai sa san cewa abin da ya sa don sakin hanya ne da muka yi mu ne muka ce mu mun yi imani da ashadu Allah ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashadu anna muhammadan abduhu wa mu kullum muna faɗin wannan muna waka muna muna waka da shi muna maimaita shi muna kaza da shi muna amma kawai a fatan baki ne ba shi bai kai zuciya ba menene ma'anan a fatan baki oh, a fatan baki mana kace ashadu Allah ilaha illallah menene ashadu Allah ilaha illallah ina yi bayani a baya yana nufin cewa tun farko kalman shahada ne wanda sai mutum ya faɗe shi sannan ne zai zama musulmi in yau wani ya zo zai musulunta sai an lakanta mishi an mishi bayani ya faɗi kalman ashadu Allah ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu to ya shaida tun farko Allah ilaha illallah sai ya fara kangare duk wani ɗagutu duk wani wanda ke cewa ya yi wani biyayya ko ya bauta wa wani Allah ko ya bauta mishi ko ya yi biyayya gare shi bauta ne gare shi ya sai ya kangare ma wannan sannan ya zo ya ce illallah Allah ne kaɗai ya cancanta abota ma Allah ne kaɗai zai ce ga yadda za ka tafiyar da rayuwanka Allah ne kaɗai zai ce ga dokokin da zai tafiyar maka da rayuwanka kuma manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi shi ne zai nuna mana samfurin yadda za mu aiwatar da wannan biyayya ga Allah da kangarewa dagutu shi kuma zai mana bayanin yadda za mu tafiyar da rayuwanmu bisa umarnin da Allah ta kuma abin da Allah ta'ala ya koya mishi wannan shine ma'anan kalmar shahada to in ka faɗi wannan kalman shahada ka faɗa da baki zama a aikace ba shi kake yi ba sai sai a ce da fatan baki ka faɗa ka faɗa da fatan baki amma a aikace ba abin da kake yi ba kenan to kuma idan mutum ya riga ya ɗauki wannan alkawarin ka riga ka ce kai musulmi ne to dole idan baka yi aiki da abin da yake kunshe a cikin alkur'ani da abin da ke kunshe ma'anan musulunci ba wato yana nufin cewa wato Allah ta'ala ya riga ya ce mana wato kamar ka yi imani ne da abin da kai ka yarda kai aiki da shi shine ka imani da abin da kuma ka kafir ba ka yi amfani da shi ba shine ka ce mishi kamar yadda Allah ta'ala ke ce mana a cikin alkur'ani cewa a cikin suratul bakara na manta da wace aya ne don haka kada in yi kuskuren kawowa ma a ciki Allah ta'ala yana maganan bani Isra'il ne yadda ya zama cewa wato ya ba su wasu dokoki sai su bi wasu sai su kangarewa wasu to sai